malamin da zan koyar da ku karatu a wannan makarantar Allah sa adabin Hausa kai ne da kanta sai wa adabin Hausa ai ka ga shawa adabin Hausa adabin Hausa ba mu ba adabin Hausa adabi na Hausa saboda haka zan gabatar da kaina akan ku dan ku sanni kuma ku san sunana eh. sunana Idris Shu'aibu

da kamar yadda na gabatar da kai ya kuma gabatar min da kansa domin idan kuka duba nan yawancin mu mun haɗu ne mabambantan yarurruka kala daban-daban akwai da ganin kan shagaba eh gaskiya ne eh? gaskiya ne yawa kuma na san biya ce kuma kuma na san akwai a cikin wajen ba gabe a wannan wajen ah, to saboda haka ga kuma haushi to ku wajen ai shi ke duk ku da kanku yanzu ku saurare ni don Allah kamar yadda na gaya muku sunana zan tashi kuɗi bayan ɗin kowa ya gaya yanda in ka shigo za a ce sa ɗin kai a gaida sha'ani ya ne ah. kai da ba sa kai ya b'a ya ya b'a Come, come. We have only one shot. Oh. We have only one shot for this. We are not taking close up for this. Uh, uh,

sunan shi buba. Mala, ba shi ne ruwa na riga na ciki na. A'a ba. Shi ne sunan shi. Kai ka rufe mu. Na ɗin biyu ne ai ba fada ina sun fi kira na da Ardo. Ah, Ardo. Ah, ku kafa mutala. Ardo. Kafa mutala. Ardo. Ardo. Ardo. Eh, Ardo. Ardo. Da shi, ta shi kifa sunan ki. Ah, to ta faɗi sunan Prisa, Prisa, yo Prisa. Na ka. murya ki ɗago. Ele. Shi ne sunan. Malam. Mara. Malam. na Mara. Mara. Sunana. Sunana. to shi kenan tunda mun gane eh, eh. ne da mun gane eh. ba za ta dora mun ai ta ne ke mara ba cikin sunan ne ah. ba ka sake lebe ba cikin sunan ne za ka kira sai ka ka zuwa ba mutum Allah saura saura saura a ah, rahim sunana kamar yadda aka sani sha'aibu idris wanda aka fi sani da lilisco wannan shiri na hausa ba dabo ba shiri ne wanda ni ne na shirya shi wato ni ne producer wannan fim sai nan shiri ne wanda ike da yarurruka daban-daban daban waɗanda suke mazauna wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Kuma mun yi haka ne domin mu nuna unification wato haɗin kan da al'umman ƙasarmu muke da shi. Ah, na farko duk wanda zai ga shirin zai ga akwai ƙabilu da suka haɗa da Bahaushe, Ibo, Yoruba, Bafulatani, Kanuri, Basakwace, da mutanen ah, wannan ah, kogi kai gasu nan dai yararka ne kala daban-daban wanda aka hada kuma a ƙoƙarin ma'anan ne ƙwaya ɗaya hausa ba dabo ba ya aka yi mashi kansa ba haushen ya shigo ciki ai abin zai ba da mamaki tunda an ce hausa ba dabo ba na farko dai labari ne wanda yake ƙara nusantar da al'ummar mu hausawa da kuma waɗanda suke 'yan uwanmu mazauna ƙasar mu wanda muke tare da su cewa mu zauna waje ɗaya mu taimaki junanmu su fahimci al'adunmu da yarenmu ta dalilin wannan zamantakewar mu mu fahimci irin yanayin al'adarsu da yarensu a cikin yanayin yadda labarin yake in ka duba za ga yadda idan kanu da shigo take gaisuwa za ga yadda idan yamri shigo ke gaisuwa za ga yadda idan yoruba suka shigo suke gaisuwa wani sa'ilin a wannan gaisuwar sai ga gaisuwar da kanure ya yi ta yi shige kama da ta berabe wanda akwai wani lakani da su kuma suke faɗa ko kuma wani abu da suke faɗa wanda ya shige da wannan abin da kanura ya faɗa idan ya faɗa za ga su yarba za su ga ai abin da ya faɗa ba daidai bane ko kuma a'a ya faɗo wani abu ne na soyayya ko kuma ya faɗo wani abu na batsa ko kuma ya faɗo wani abu na ban dariya sai su a ai kaman ya tsokane su ne ma to amma shi kuma yana ganin gaisuwa yayi gaisuwa yayi don su fahimce shi sai daga baya suke fahimtar wannan abin idan sun fahimci wannan abin sai kuma a zo a zauna waje daya a tafi yadda ya kamata so hausa ba dabo ba labari ne wanda aka tsara shi don a samu haɗin kan al'ummar ƙasar najeriya baki ɗaya sa'ilin nan mu zama uwa ɗaya uba ɗaya sun tsintsiya maɗaurinmu ɗaya sa'ilin nan a hankali mu da muka zo za mu koya musu a matsayin da na fito na malami ina koya musu hausa a yaren nan da suke kala daban-daban su kuma a irin wannan maganar da suke wani yana ɗaukar kalmar da wancan ya faɗa ya ga ta yi shigen kama da kalmarsa kalmar yarensa shi kuma wancan zai ce a ah, to ai ni ma na faɗi magana kuma ka ce kai ma ta kama da kalmar yarenka kaga wannan yana tsantar yaren wannan wannan yana tsantar yaren wannan a hankali bayan Hausa da zasu ji kuma suna ƙara samun fahimtar yarurrukan da muke mu'amala da su a cikin ƙasar mu baki ɗaya so in ka duba za ga wani labari ne wanda ya haɗa ƙasar mu baki ɗaya kuma don ci gabanmu. mu na haka hausa ba dabo ba yana ɗaya daga cikin labarin da zai zama zakaran gwajin dafi wanda akalla a kasar sama da shekara talatin ko 25 baya tunda aka fi kaniwood ba a taɓa yin makamancin irin wannan ba kuma ina proudin ina alfahari da shi kuma ina jin daɗi a matsayina na wanda ne nake producer wanda AGM Bashir yake director abin alfahari da tattare ni kuma ina mai tabbatar da al'umma cewa duk wanda ya kalle shi zai san cewa ya zo da sako kala daban-daban